You'll be mai zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zahra aminu fage tare da ni amina buhari auna duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau filin namu na nishadin waƙoƙi ne. Haka yake zara muna tafi da karin bayani. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bako filin nishadin daga masana'antar waƙoƙin Kanewood. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda zai gabatar mana da kansa. To, masu sauraron mu za su so su san babban kamu muka yi tunda an daɗe a cikin wannan masana'anta an kai shekaru goma sha ɗaya. Haka ne. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Ah, kamar yadda kuka sani suna na Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da da Prof aka Mr. Lada Goma kuma ah, insha Allah ranar uku ga wata wanda shine ranar zagayowar rana wata. zan kuma yi bikin cika shekara goma sha da fara waka a cikin studio ba wai a matsayina na mawaki ba da fara waka a cikin studio idan a matsayin mawaki ne eh, an fi shekaru sha a gaskiya saboda kin gani na gadi waka ne da gurin mahaifiyata kuma tun ina yaro nake yin waka amma shiga studio shekara goma sha ɗaya yanzu kenan to shekara goma sha ɗaya a masana'anta ta waka kuma arewacin najeriya shin abin ya zo da sauki bai zo da sauki ba kwata-kwata ko kaɗan amma da abin da kake yi da ke da ƙaunar abin kuma kake da jajin shago zuciya kai to za ka ga duk wani kalubale ba zai hana ka yi ba amma da daman za a biyo kalubalen da ke cikinsa ne ko kuma samuwar da ke cikinsa to ta tuntuni gaskiya an daina yi gaskiya. kai me rike ka har kai wannan lokaci? abu biyu ne ya rike ni gaskiya a tun farkon farawa ta ban kwallafa raina cewa dole dole dole sai ta waka zan yi arziki ba saboda Allah ya mun baiwa da dama kuma cikin ikonsa babu guda ɗaya da bana cin abinci da shi da haka ita waka ban kwalla farai lalle sai ita ba ɗaya kenan na biyu kuma abu ne da na gada da haka zai wahala a ce haka kawai na yi watsi da shi saboda hakan nan kawai daman ina son wakar ina yin ta ina jin daɗin ta kuma ni tasowa ne a cikin ta so uh, dole zai rike ni saboda ko babu kuɗi ko ba karuwa ko ba komai misali saboda wannan tasowar da na yi a cikin ta ma ita ita kadai ma za ta iya sa na ci gaba da rike harkar waka. To kashe kana da baiwa wanda Allah ya maka kana cin abinci da su za a iya dan zayyana mana waɗannan baiwa haka ne kin ga akwai kuma dukkanin su da daban da cin abinci babu wanda bana bada da gudunmawa ciki yanzu mu taba a matsayina na marubuci na fara rubutu ma kafin na fara waka cikin studio kuma rubuce-rubuce na da dama sun an san su sosai kuma sun taɓa rayukan mutane da dama kuma suna taɓa saboda kullum nake rubutu kowace rana so ki auna ranaku ɗari uku da da shida da ake da shi a shekara ce kullum kana yi kuma kafi shekara wajen goma sha hudu zuwa sha biyar yanzu kana rubutu to mutum nawa ka sauya rayuwarsa mutum nawa ka suka amfani da kai ɗaya na sannan kuma sanadiyar wannan rubutun da nake da shi saboda kullum ina yi ya zo ya zama mun jiki nakan karbi kwangilar ah, fassara yanzu kwanan nan ko sati baya ba da na gama fassara gwamnatin jihar jiga wani littafi da ya kai shafi eh, ɗari biyar biyar. Eh, shekarar da ta wuce a cikin lockdown ma mm. na fassara gwamnatin jihar jiga littafi da ya shafi ɗari uku. kuma a fassara idan kai kai um, to wa yake dubawa. wa yake duba mu mm. ba wanda yake duba mu ni saboda ina jin turancin ina kuma jin hausa mm. kuma daidai gwargwado eh, turanci na da hausa na eh, ina iya kamanta cewa kamar bai ba ɗari ba amma zan iya cewa casa'in da bakwai haka. So, ba matsayi da ba saboda ai turanci nake fassara zuwa hausa. Da a ce hausa nake fassara zuwa turanci to ba zan bashi wannan lamban ba. To a turanci nake fassara kuma hausa. Ni kuma na fi jin turanci ma akan yadda nake jin hausa. Saboda ni a tun a kallon fina-finai na ji turanci ba wai a cikin aji ba. Da kallon fim na ji turanci gaskiya. So kuma kin san irin turancin da ake a fina-finan da ko hatta na Nollywood ba ba irin turancin da ake yanzu bane ba so gaskiya wannan ya taimaka min sosai da kuma unguwar da na taso da irin al'umma da na mama a sabon gari aka haife ni a nan na girma na na primary na secondary so wannan cuɗanyar ya sa fojo dina ko wayewa ta ta zama da daban har na ke iya fuskanta wani yarukan sosai musamman turanci so tunda zan iya fassara akwai abin da ake kira direct translation ba shi nake yi ba fahimtar Eh, me ake yi me aka faɗa nake sai in mai da shi hausa to shi yasa fassara ta ta dan bambanta da raguwar masu yin fassarar gaskiya to wannan abin yasa na kan samu irin wannan kwangilar haka na fassara da sauransu sannan na rubuta wa mutane abubuwa da dama kama daga mawaka gidajen rediyo in na rubuta musu program yayi eh, sosai na rubuta manyan mawaka ma da dama bana so na ambaci suna akwai abin da yasa bana so na ambaci suna kin san mu arewa fahimtar mu daban yake da kudu wani zai dauka kaman gori ka amma da kudu ne duk ana fada so akwai mawaka da dama kanana suna nan manya suna nan sannan kuma gidajen rediyo na kan yi musu rubuce-rubuce kama daga drama sun su ko program sun su da sauransu so a fannin rubutu gaskiya ah, alhamdulillah sosai sannan mu dawo bangaren mc nan ma kin ga ah, ba za a ce kuma sai da ce alhamdulillah domin a duniyar hausa hip hop bana tunanin suna da wani mc da suke ji da shi da ya wuce ni gaskiya saboda ni na san su suka sani da haka idan ina mc tun da ni mawaki ne na san ciwon mawaki zan baka irin yabon da mc da kawai biyan shi aka ya zo ya jagoranci taro ba zai ma ba domin bai san ka ba bai san nasarorin ka ba bai san waye kai ba faɗi tashi ka duk bai sani ba ni na sani dan haka idan zan gabatar da kai da daban ce gabatarwa dalilin da ya sa ma na fara mc a show kenan amma da ba na mc a show na yi wannan sadaukarwa ne saboda in taimaka masana'antar tafiyan da take saboda eh, in ka samu yamcin da ya san masana'anta to ire ina aka sami mu da to event za su dinga kyau to daga lokacin da ka fara MC musamman ma a masana'anta ku shin ka samu eh, canjin da kake bukata ka an kawo a masana'antar ta eh na samu rabi ban samu rabin ba rabin da na samu shine duk event din da na jagoranta ban taba yin guda daya da ba a samu yanda ake so ba ban taba MC an kushe ni ba ko a Kano ko a wajen Kano ko a wajen Najeriya domin har wajen Najeriya na je na MC ban taba yin daya da aka kushe ni ba amma bangaren ɗayan da ban kawo sauyin ba shine ba a samu ire-ire na ba ɗaya kenan da haka ni kadai kuma ba zan iya ba su dalili shine ni mawaki ne ba MC kawai bane sai MC yake nema ya kwace daraja ta ta mawaki yanzu kenan MC ya kwace darajar na dakatar ai da kaina na dakatar saboda yanzu eh, MC na show bana yi eh. Eh, ko nawa zaka bani inda na show ne na daina a ah, bana yi ai saboda ka'ida kamata ya yi abin da ya sa na daina ma banda masoyana da suke korafi akwai mawakan da ba su kai ni a masana'antar ba jumawa ko kuma basira da sauransu amma sai ki ga wani ne nake gabatar da su nake koda su a gaban mutane ba ma su kai ni ba amma saboda ni ne MC dole aiki na ne na hakan ni kuma saboda wannan abu da nake yanzu ni na fita daga listin mawaka da ya kamata ya wannan haka kin ga na zama kamar fitilar kendir kenan mm. haska wasu nake nake kona kaina na zabi gwara na na zama fitilar haske wutar lantarki na haske mutane ne kuma haske kai to yanzu ka yanzu dai kanka kawai kake so ka haska da al'umma eh dan haka wannan irin wannan MC yanzu gaskiya na <clears throat> na daina yin shi amma irin official mc haka na maybe eh, kamfaninnika ko organization manyan mutane ne wanda idan kai mc guda daya abin da zaka samu zaka kwana biyu kana amfana da shi amma mc irin namu na masana'anta tun daga lokacin da na fara har zuwa yanzu gudunmuwa kawai nake bara ba za su iya biya na ba to an muna da yawa ya kamata mawaki ya kamata a ɗan ji a ɗan a wacce za a yi to bara uh, wacce na yi a lokacin uh, da aka dan fita daga lockdown mm. uh, tana so kenan ka so me san kai shine so ni na samu wacce nake so a hankali santa yake ta yin naso daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in tsiro ko ina kika ce in zo mu je ai baby za na zo You. kana so na ina santa Allah ya bar mutane yanzu ta ce ka fito hmm, mata ce na fito a wannan <clears throat> halin da ake ciki yanzu <laughs> katanga zan yi <laughs> sa ba zan. Ba ta ce ki fito ba. Ta ce fito ni na zame. Kuma kenan akan akwai ta ke. Sai na ki waka ce. A waka ce kawai amma tun da na yi wakar kawai sai aka samu masu ce a fito a fito. Da kin manta mawaki ne labarin wasu muke mafi yawanci yayi. So. Ka ce da yawa sun ce. Eh? Da yawa sun ce ka fito. A gaskiya dai kan bayan wannan musamman bayan wannan wakar ta ba ta ita ta buɗe wannan kofar na suke tunanin kamar ah, bukatar tawa a gaba ciki. To da wace aka fi sanin ka? ai cikin wagogi goma sha biyu da na a rayuwa na mallaki na na kaina wagogi ka guda goma sha biyu duka duka a cikin wannan shekaru eh, amma waɗanda mutane suka gayyace ni na sa baki da wanda muke da shi a matsayin haɗaka da wanda na yi lokacin da muke tasowa sun fi guda ɗari da saba'in ina nan aikin da na dinga a daren yau kenan ina lissafa su ina fito da su saboda zan wallafa su to a sha biyun nan banda ta farko da na fara yi mai suna baby girl wacce lokacin ina tasowa duniya ba ta ba babu guda ɗaya a cikin su da ba a sani da shi ba a cikin guda goma sha biyu. Kyau kin ga in mu fara daga kan uh, three kings wacce muka yi shekara ta 2014 ni da hezi da star da ibi wanda ake cewa kuro mu oba to ba ma da ne na an jima Okay, I was born with a crown who will make a better king. on the beat, and you know I own the ring. Only three of my kind, me, myself, and I. You know for money oh, no cash for hand. I'm lying down already high. I'm done with pain Assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma in kuka amsa akwai ina muka kwana kina da kyau fatima kina da kyau kauna ki ta saka ni a gaba ini talata ke ce laraba dan muraya na shugaba akwai ta ita ma akwai goodbye ban kwana da ki ni na ke kwana amma na zo mu yi ban kwana ita ma sananniya ce akwai irin su zuciya da muka yi da nexus zuciya kika sace lokaci na kika kwace akwai irin su mai kaunata so na ke ya gani da mai kaunata da ai na riga na yi tana so to bara mu gani a ah, mu yi to lada goma ko? ita ka da kyau bara an gara da wanka sanyi nake ji kunna mini fanka faɗan mata da miji kai dai ba ruwanka za ta shirya sannan faɗan zai dawo kanka kamar ka tafi nauyi na inna da nuno ba ku sani ba da buri prof daga kano muna ta ga makiya mu ba su kanzo masoya ya kuna biya na babu bashi shi yasa kullum ta swaga ba na fashi wakata ta kamar ruwa kowa ke bukata na gode gare ku alheri nake fata assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma don kuka amsa lada goma don kuka amsa assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma name na patient. Master and you, so you know fit na patient. Money they talk, even with them are the listening. Forget the pain, not the game, be the main thing. Now my belly where they make people ginger. Looking fresh or fly like a ninja. People now come let me do, like a techno. NSC boss on the beat, you already know. I came here on, I saw the game and then I conquer. Oh my God, I hate me, be a hunger. I feel the talk of the guru and every ganga. I beg the next, this big on Ganga. Assalamu Adamu aina na yi tuya na manta da dankali Idan Allah ba da albasa ake cewa ya ban kira Kano a bakan nan ba next is Allah da hawo da kiɗa da bayan waƙe garin mu Kano idan Kano ta damu. let's go DJ Kano ta dabo kundin giwa kuna ta dabo rumbun maiwa we know the carriers we know the carriers lada goma mun kuka amsa cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su baraka. Assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma don kuka amsa lada goma idan kuka amsa idan ba amsa ba kuma lada zero <laughs> to <clears throat> shin me yasa na ji kashi waƙoƙi ka iya wanda kai kai kaɗan guda goma sha biyu amma waɗanda kuka haɗa ka kusan ɗari ne janyo haka sabida <clears throat> Ah, na farko ni tsari na waka ɗaya nake saki a shekara na wani kaina abin da ya sa wayancan kuma suka yi yawa saboda irin gudunmuwar da nake bayarwa a kan wakokin da ba nawa ba ma irin wanda nake bayarwa a wakokina ne idan muka yi waka da mutum idan ba wai ya yi da gaske ba duniya sai su ɗauka waka ta ci akwai wakoki eh gaskiya akwai wakoki irin su ina san Aisha indo indo indo sananniyar waka ce ta sosai. Ni da Aliji mukai. Aliji. Kuma ba waka ta bace. Waka sa ce amma duk duniya a cikin kaso ɗari sama da casa duk tunanin su waka. Me janyo haka kafin shi sauti ne abin da yake faruwa mafi yawanci ko irin wannan wakokin abu biyu zuwa uku ne na farko ni nake yin chorus shi kuma chorus wato amshin waka an fi rike shi a cikin waka ke kenan na biyu kuma yanda nake zagewa na yi promoting wakar a duniya kai mai wakar ma ba za ka iya yi ba saboda ni zuciyata bana bambance wakata da wacce ba ta ba in dai ko bana ciki in dai har ina so na promoting wakar to da zuciya dai nake to sai in zo in yi abin da kai mai wakar ma ba za ka yi ba to fuska ta rediyo ke gani in an kai zo kai wakar ni na faɗa mana cewa kana ɗan taimakawa mawaka wajen ko um, yaɗa abu manufarsu da sauransu a rediyo to shi ma kin ga yana daga cikin abin da nake to amma saboda suna da yawa ma nake manta a kusan mawaka mawakan arewa wanda ba a jihar Kano suke ba mu fara da su in dai za su shigo arewa kuma za su shigo Kano kuma rediyo ta ya kawo su ma'ana kewayen gidajen rediyo kuma kewayen suka zo yi da gaske ba wai su je gidan rediyo ɗaya biyu su koma ba to gaskiya zai wahala ba hada su da ni ba zai wahala irin su dj ab dizel doc classic babu wanda ban yawan abin gidan su ba su bi mai mai nan daman duk an zama ma an haɗe an zama gida akwai irin su wasu ma mawakan ba na tuna ma sunan saboda ban taɓa ganin su ba takanan za su zo Kano su ce an turo su nema na ne gashi gashi irin su haka da yawa na cikin gari ko damun ba a magana an dai ka ji wakar ka a rediyo ba kai ka kaita ba to ka san kawai ni na kaita to irin su dai haka da suna da yawa wanda nake taimaka hakan ya sa na na samu alaka mai karfi da gidajen rediyo har nake wasu su aiki hirar da yawa a gaya mana nasara daga wancan lokaci ah, <clears throat> nasarori kan ba su da ba za su girgu ba dan har wallafa su ma ake sakin su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan ranakun da suka rage kafin ranar bikin idan ai na ce zan yi magana na sauri a matsayin mc sun fi guda ashirin wani ashirin ina da awards na mc a celebrity mc of the year ba dai ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sannan kuma <clears throat> na yi anchoring events ya fi guda ɗari da hamsin a matsayina na mc na yi events na yi wa gidajen rediyo mc ba kano ba ba Kano ba har wajen Kano. Akwai gidan rediyo a Lagos born FM shekara biyu na yana musu MC. Tun daga nan Kano zan je musu MC. Akwai gidan rediyo da naiwa MC a nan Niger kwanakin baya suka yi wani event sannan na karin event a still Niger din wani eh, Maryam Abacha show da suka yi sannan nan gidajen rediyon Kano inda kika ce irin gidajen rediyo da suke harkar turanci haka da sauransu mafi yawancin su inda events ake so ai da mawaka ni na kam ne ke musu yamci yanzu zamu da prof kace iya cin hatsi ne da kai eh, ana dai tabbata ba kin ga wannan <laughs> iya MC ma kenan bai magana marubuci ba na na rubuta littafin da a duniyar rubutu har yanzu dai ni iya ilimi na dai kin san ilimi da fadi ban ji wani yayi ko na taba jin labari an yi ba <clears throat> labarin matafi kenan littafi novel ne na yi shi daga farkon sa har karshe da kafiya kamar yadda ake waka haka ne novel din labarin matafi kuma kowanne kowanne kuma true life story ba ma wai kirkirar ba kuma da kafiya insha Allah da Hausa aka rubuta ko da da Hausa ne sunan littafin labarin matafi kuma an buga littafin eh amma ban wallafa shi ba to me ya hana ka wallafa shi eh, shawarar wani na bi a lokacin da na yi littafin shekaru kamar biyu zuwa uku da suka wuce sai ce na dan jinkirta saboda na kara fin yadda nake a wani lokaci saboda akwai matakin da kake kaiwa rayuwa an ka saki abu ya fi amu sai ce da kadan jinkirta zuwa wani lokaci sai ka saki waƙar ita wannan littafi. To za a saki fi labar matakin. Eh to ko a yanzu na sake shi na san zan samu abin da nake bukata saboda ba zan sake shi kawai wai a random ya gari ba zan yi printing abu ne sophisticated abu mai kyau na kuma siyarwa mutanen da suka san darajar littafi daga bizani kuma na siyar da su a online kuma zai kara min daraja sosai ire-iren su haka akwai rubuce-rubuce na irin su kalamai ga zuci what's for the mind itk muhimman ababen sanyi heart pain eh, labarin zuciya ga su namun duniya ba babban na kawai shine <clears throat> masana'antar mu tafiyan da take mu karbu mu karbu a gurin mutanen mu domin abin takaici yan masu kuɗin mu na arewa suna ba mu ciwon kai sosai za su je su ɗauki mawaki daga kudu su biya shi miliyoyin kuɗi su dau DJ daga kudu a biya shi miliyoyin kuɗi kai na arewa ana kyashin a baka abin da bai taka karya karya ba kuma kai kake waka da yaran su kai kake kokarin ka raya yaran da al'ada kin ga babu support su ma masoya ba sa ba da gudunmawa bai kamata a wannan bigiran da muke yanzu a cewa fan har yanzu yana tambayan waki ya tura mai waka ba a duniyar da aka ci gaba streaming kake ko kasiya shine kake ba wa mawakin gudunmawa sannan mu kanmu ma a masana'anta a juna mu mawakan mu ma muna da damu matsala eh, rabe-raben kai yayi yawa shi kuma irin wannan tafiyar duk yanda ka kai da karfin ka in baka haɗa kai da wasu ba <clears throat> ba za ka je ko ina ba to wayannan buri na kenan masana'antar tafi yanda take kuma eh, bani da burin a ce wai ni kadai zan samu irin wannan dama da nake da shi da media haka ina so ire-ira su yi yawa ina ga wannan burin saboda yawan iri na ne zai sa masana'antar ta yi gudun da za ta fi yadda take. Ka al'adar shirin nan. Idan hmm. ka zo ƙarshe mutum yi tafiye. Na'am. In aka tafiye ka da kasan za ka yi mana baiti ko an za ka sha kayi. Ba damuwa. Ƙarshe kana bikin shekara goma sha ɗaya a masana'anta wani ka zaɓa. To, bara yi magani eh, wacce zan yi wa masoya godiya I never thought I would make it this far, but you made it possible. Shi ya san da nake kyau masoya na izon shekebu. Naila da goma kuka karba, ina muka kwana kuka karba, ga yan uwana ma kuka karba, masoya kuna suna, addu'ar ku tana karbuwa. masoya ina son ku don addu'ar ku tana karbuwa ta wannan masoya aka yi ba murya amurka eh, to shikenan wala a murya amurka idan batu ake na nishadi idan batu ake na ilimi kamo muryar amurka wato voa kenan tara da baraka bashir za ka nishadantu ka ilmantu ka kuma at the same time ilmantu ayayi yi ba na waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. A kasance lafiya.